Haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanin labarin. A cikin labarin namu za mu tsa a yau za mu yi da hankali kan ranar 'yan jarida ta duniya da ake bikinta a yau uku ga watan Mayu. Haka kuma a cikin labarin namu za mu taɓo tasirin shafukan sada zumunta kan aikin jarida da masauran batutuwa da suka jibanci wannan rana. a cikin shirinmu na musamman kuma za mai da hankali kan batun wato mala abdurrahman usman tsohon ɗan jarida na hukumar sadarwa ta csc da ya maganta kan dokoki da suka shafi hukunta laifuka na 'yan jarida da kuma dokar hukunta laifuka na yanar gizo a niger To madalla yanzu ga naku ɗaya na bin ɗaya akalla mutane goma sha shida suka mutu shida suka je rauni shine sakamakon kwantan ɓauna da wasu mutane ɗauke da makamai da ba san kusa nuni ba suka yi masu zojin 'yan sanda wato na garda national a tiliya yankin tawa lamarin da ya razana al'ummar tiliya in ji muhammad azizim wakilin mu a tiliya ta wayar tarho a cikin rahoton musa hassan. Wani aibu ne ya ƙara abkuwa ga al'ummar da bai wuce sati biyu ba da irin wannan ya faru. A yau idan ka zagaya a cikin garin Tiliya za ka fuskanci kowa yana cikin alhini balle a ɓangaren jami'an tsaro da yake waɗanda abin ya abku da su wasu su haifaffun garin Tiliya ne a cikin goma sha shida hudu na Tiliya ne yanzu haka ma mun je wajen iyalansu mun yi musu ta'aziyya gaskiya al'umma suna cikin ɓacin rai. Labari a matsayin dukiyar jama'a shine taken ranar 'yan jarida ta duniya ta shekara ta 2021 da ake bikinta a yau albarkacin wannan rana Maison de la Presse a cikin wata sanarwa na fatan wani tallafi ga kafofin watsa labarai domin a basu damar tafiyar da aikin su yadda ya kamata. Shugaban Maison de la Presse Ibrahim Haruna a cikin rahoton Rafika Atayar. L'édition 2021. Zagayowar aji na shekara 2021 na ranar duniya ga batun 'yancin kafofin labaru za ta sanya batutuwa masu mahimmanci a sahun gaba za a girka matakai domin tabbatar da tattalin arzikin kafofin labaru girka tsari da zai kawo haske ga maganar yanar gizo karfafa ilimantarwar kafofin labaru da ba da labari ayyuka daban-daban da harabar zauren 'yan jarida ta zartas ya waje ba sabbin hukumomi su dafa mata zuwa ga samun 'yancin kafofin labaru da walwalar faɗar albarkacin baki. Biran majalisar shawarar zauren gidan 'yan jarida na damuwa da barazanar rufewar wasu kafofin labaru. Muna kira da kakkausar murya ga gwamnati domin girkin fasalin tsarin tallafawa na gaugawa zubin jari ga kafofin labarun. Kiran kuma yana zuwa ga dukkan masu ruwa tsaki ga maganar sanya hannu ga takardar yarjejeniyar fasalin aikin 'yan jarida na su yunkura su sa kai. Fasarar Gungu Muhammad Dantani a Nijar bincike ya nuna cewa mata ba su da wakilci sosai a cikin kafofin watsa labarai yawancinsu daga cikinsu za a cewa na fuskantar wariyar jinsi ko kuma cin zarafi. Ƙungiyar APAC Nijar ta nuna cewa wani bincike na shekara ta bakwai ya bayyana cewa kashi 30 cikin 100 na matan da suka kare karatun jarida suna kama aikinsu. Fadimu Mumune wata tsohuwar jarida da ke ritaya na gargaɗin mata da su jajirce domin riƙe aikinsu a cikin rahoton salamatu kadiri A notre lokacin mu babu mata da yawa cikin wannan sashen. Kenan ta bangaren karatun aiki gidan TV, mu uku ne muka huto daga iftik. Kun san cewa wannan sashe ne da maza suka fi mamayewa. Kenan ya zamanto wajibi mutum ya nuna hazaka, basirar nuna iyawa. To ta haka ne na yi takatsantsan ta kasancewa ta kullum tankar ma'aikaciya ba a matsayin mace ba. Na yi fafutuka kan gaskiya kuma na tafiyar da aiki na yadda ya kamata. A wani lokaci na kasance mai gabatar da labaru. Masu kallo sun sha yaba ni har haka ya jayo mini wata muguwar gaba har ya kai aka sauke ni a wajen halarta ta wajen gabatarwa ba tare da wani ingantaccen dalili ba sai da na ƙara fafutuka kuma har na dawo matsayina haka nake so dukkan mata su yi in mutum na son aikin sa sai yayi yi gwagwarmaya don ya samu matsayin sa a sashen da yake a gaida samira rafi a cikin fassara yawancin 'yan jarida a nijar na rayuwa cikin mawacin hali na rashi wannan matsala na da nasaba da rashin yarjejeniya 'yar 'yan jarida ta convention collective interprofessional matsalar da ke tura 'yan jarida daukar wata hanyar da bata dace ba a cewar sani amadu shugaban gidan talabijin na canal tura niger a cikin rahoton habibu garba Idan gwamnati ta samar da hanyoyi da yanayi mai kyau don a samu kafafen yada labarai na gaskiya, sana'a a ɗaya ɓangare kuma aka rataba hannu akan inganta aikin 'yan jarida ya tabbata ina ganin waɗannan hanyoyin biyu za su sa a bar maganar rashin abin hannu ga ɗan jarida. Amma kun san wasu komai albashinsu da yake sun saba kullum za su kasance tamkar maroka sai sun yi roƙo nan da can alhali ba girmansu ba ne. ina ganin wannan yana daga cikin ayyukan da ya kamata a yi. Ya kamata tun daga waɗanda suke fitowa daga makarantar koya aikin jarida da sauransu da farko ya kamata a yi bincike a kansu kafin a ɗauke su aiki idan suna da halayya na kwarai ko kuma aka A wannan lokaci shafukan sada zumunta na mamaye muhimman wuri a bangaren samun labarai wannan mamaya tana shafar shafukan sada zumunta kuma na da nasaba da ci gaban salula abinda ke hana ɗan jarida samun gajiyar ba da labari a cewar jibril saidu shugaban tsarin sahel na international media sport a cewar wannan lamari na sanya 'yan jarida cikin rudani a cikin rahoton farid burema labari ne da bai da tushe da ake yadawa bisa kafafen sadarwa na zamani kamar irin su facebook twitter instagram whatsapp youtube ba shakka za ka samu an tsara labari labarin amma akwai manufar da wanda ya yada su yake da ita ga kwararre wanda ya sa aikin shi kullum yana da kyau ya binciki labarin labarin da aka yada bisa kafar sadarwa na zamani kawai yana iya kasancewa ne tushen labari ga kwararre kai ko ba wanda ya kware ba a cikin aikinsa ya kamata ya samu lokacin da zai bincika Wani ne ya yada labarin kuma ya sa me yake hange idan aka ɗauki lokacin yin wannan aiki ana iya rage yaduwar labarai marasa tushe A wannan lokaci sabbin safukan sada zumunta labarun karya na ɗaya daga cikin matsalolin da 'yan jarida ke fuskanta wajen tace labari. Bra Suleiman sakataren watsa labarai na Maison de la Presse na Niger ya bayyana tasirin labarun karya bisa nagartattun labaru a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. A yayin da kafafen sadarwa na zamani suka bullo kai, ana iya cewa aikin jarida bai da takamaiman walwalar samun labaran. saboda yau da yawan 'yan ƙasa da kansu sun zama masu ba da labarai saboda mutum yana iya kasancewa wani abu ya faru a gaban idonsa sai kawai ya fito da wayarsa ta salula ya rika ɗauka abin kuma ya yaɗa shi abu ne da yake ta gayyara aikin jarida saboda ba su san ƙa'idojin ba ɗan jarida yana da wasu hanyoyi da yake amfani da su har shi da kansa sai ya aiki bisa batun kuma sai ya binciki labarin. Tun yau da 'yan shekaru Nijar take fama da kalubalen tsaro gaban wannan matsala ta ce labari na bambanta da lokacin da babu matsala game da sarƙaƙƙe da ke cikin tantance labarai in ci lawal salau Ismail ɗan jarida kuma mamba na hukumar sadarwa ta SSA a cikin rahoton Muktar Hamadu. Ƙasashen yankin Sahel 'yan ta'adda sun sha musu kai a bakin iyakokinsu. To lallai aikin ɗan jarida a cikin wannan yanayi yana da wuya saboda dan jarida shi dai aikin shi na ya ta samo labaru ya wallaha su shi ko neman labari in ana tashin hankali wuya gare shi na ɗaya abin da ya dace dan jarida yayi in kuna da mutanen ku wa'anda ke a wurin gundumar tawa ne gundumar talabiri ne gundumar maraɗi ne ko kuna difa ne aka abin kuna da yan mutanen ku kuna da kuma kamar neman labari na harko a hannunsu za a samun labaru na harko sai a tsaya a jira kuma in aka jira kuma za ka kajin au niveau national an hiddo labari an an wallaha an ce a ga abin da ya wakana kuma ga sakamakon abu amma bai hana duk abin da ya yi ga dan jarida ya ratayu ga iko a kai shi cikin irin wannan jahohi inda ke da kowannan tashin hankali kuma zai tahiya ya nemi labari duk wannan sai journalist ya ta bisa tiran amma iko ya kamata ya kare shi ta aikin shi Wata gobara ta tashi a da misalin karfe ɗaya na rana a sashen gabatar da shirye-shirye na Duniya TV da ke nan birnin Yame a cewar daraktan kula da harkokin kasuwanci na gidan talabijin Duniya dukkan kayayyakin da ke wurin sun kone kurmus ba a samu mutuwa ko jimuwa ba. Almuktar Kane a cikin rahoton Nafisa Adamu. Wajajen karfe ɗaya na rana ne wuta ta tashi. Akwai mutane a cikin ɗakin yada labaran saboda ana gyaran wurin ne muna so mu fara musabaka na gasar karatu alkur'ani a cikin wannan lokaci. An baiwa wani aikin gyaran wajen ne musamman wanda yake sude Watakila ta nan ne wuta ta tashi. Mun fara ganin hayaki bai huce 'yan mintuna ba. Duka wajen ya kone ƙormus. Ba a samu asarar rayuka ba ko jikata. Ya tsaya tsaya ne dai kawai da kayan da suka kone mun gode wa Allah tun shiya duka 'yan jarida suna ta zowa gaskiya muna gode musu Vraiment, nous les remercions. sai kuma rahotonmu na musamman a cewar dokar hukunta laifukan aikin jarida babu ɗan Nijar wato ɗan jarida da za a hana 'yancin walwala don ya ɓata suna ko zargi ko bata rai ko kuma watsa labarun karya a cikin aikin aikinsa na jarida sai dai wasu matakai na dokar hukunta laifukan yanar gizo ta shekara ta tara ta mai da hannu agogo ba game da matakin rashin hukunci karin hasken abdurrahman usman tsohon shugaban hukumar sadarwa ta csa ta tarho a cikin rahoton bilkisa hamidu 'Yan jaridun kasar Nijar na korafi cewa dokar aikata laifuka ta hanyar yanar gizo na takurawa 'yancin 'yan jarida. Yaya za a iya kwatanta wannan dokar kamar takurawa? Dokar hukunta laifi akan aikin 'yan jarida a kasar Nijar don a gane gimshikin turbarsa kasar Nijar ta gindaya wannan dokar ne tun a shekara goma kamar bata suna zagi yiwa wani laifi wallafa labarun karya game da wa'annan laifukan guda hudu da sa dogara da ayar doka ta ranar 20 24 ga watan Yuni wadda ke nuna cewar ba wani dan jarida da za a kama a garkame don ya bata suna ya yi zargi ko ya yi laihi ko kuma ya wallafa labarun karya. To a wannan yanayin ne ita dokar shekara ta 2019 ta bullo mai alaƙa da hukumtawar yin laifi ta kafar yanar gizo a kasar Nijar. A wasu matakan nata ta tana da hukumtawar a shafin aya mai lamba 29 misali dokar yin laifi bisa kafar yanar gizo bisa ga maganar bata suna da za a aiwata akan duk wata kafar ba da labari wannan ayar doka ta ambata hukuncin zaman gidan kaso na wata shida zuwa shekara uku da kuma biyan tara ta miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar na kuɗin sefa har da in an aiwata laihin ta wata hanyar kafar ba da labari misali ɗan jarida mai rubutun majalla idan ya rubuta wani sharfi wanda cikinsa ya ɓata suna kuma sharfin aka wallafa shi a cikin majallar tasa to lalle dangance da ayar doka ta dubu biyu da goma mai kare 'yancin kafofin labaru to wannan dan jarida bai kamata ba a kama shi misali in ya wallafa labarin guda bisa kan shafin yanar gizon na facebook to lalle lalle dangance da tanani da dokar shekara ta 2019 ta zayyana akan hukunta laihi kan yanar gizo a ƙasar niger ana iya kama shi a hukunta shi kuma a jefa shi gidan kaso to wannan shine a zahirin manufar wannan doka wadda kuma ta kawo saɓani shine ma aibin da ke wargaje batun 'yancin kafofin labaru shin ko akwai wasu matakai da aka tanada akan dokar hukunta hukunta laifi ta shafin yanar gizo da ke hana ruwa gudu akan incin kafofin labarai a ƙasar Nijar. Idan aka ɗauki ayar doka mai lamba talatin da talatin da ɗaya, ita wannan doka da ke magana kan zargi da wallafa labarun da za su gurɓata zamantakewar jama'a, nan ma an saɓa wannan matakan na kare 'yancin kafofin labaru. To duka duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Haka zalika za iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.